cikin garin yola kuma dabdani ga ofishin 'yan sanda na shiya wato area command bisa ga dukkan alamu na ga jama'a kowa kokari ke bar wannan wajen ban san abu ne sa ba malam yana kana hanzari amma ya suna suna na yusha abubakar yana kana sauri ne polisa wannan wallahi sun takura ma mutane ne anan kaga tun kamin karfe bakwai an sa doka karfe bakwai za a shiga amma kamin karfe bakwai in sai kaga an sa road block sai kana wucewa sai a zo a kaba ka a ce ko abun nan sai ka biya dubu biyar in ko baka biya wannan lokacin ba kila ko baka da shi ko kuma in ma ka biya ai ka san an takura maka amma in baka biya ba kuma sai a kama ka ana ta yawo da kai sannan in ka kwana a wajen kuma washe gari sai ka biya fiye da hakan ma saboda za a ce an kama ka kana yawon dare sunana ahmed mazu a girei polisa wannan sun takura mu ne kama mu kuma in sun kama mu kuma ba za su sake mu ba sai mun ba da dubu uku da ɗari biyar wani lokaci kuma zai wuce haka bayan da babu to sai dai rundunar yan sanda a jihar ta ce bata da masaniya dangane da wannan zargi amma ta buƙaci jama'a da kai rahoton duk wani jami'in dan sanda da ke karɓar na goron DSP Muhammad Ibrahim shine kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawan wannan na sha magana a gidan rediyo da kuma talabijin akan cewa al'umma su sani ba da cin hanci a dokan Najeriya ta haramta sabili da haka duk wanda ya ɗauki kuɗi ya bawa jami'an tsaro to a kama shi kotu za ta yi mu kanmu muna zargin waɗannan masu ba da kuɗin akan cewa su suke lalata mana yaran mu domin ka ɗauki kuɗi ka ba su sun kama to gaskiya sun kuna lalata mana su ran da muka kama mai ba da wannan kuɗin fa shi ma fa za ka shi gaban kuliya duk ɗan sandan da ya ce ma ka ba shi kuɗi ka ce masa dokan kasan ka ta hana ka ba da kuɗi addinin ka ta hana ka ka ba da cin hanci sabida haka lambobin mu suna a hannayen ku gaban 'yan sandan Najeriya da ya zo Adamawa ya ba da lambobinsa mataimakinsa da ya zo eh, kafur ya dig kafur eh, ya bada da lambobinsa aig mj abakar ya ba da sannan cifin adama shi ma numbobinsa ya ba da su ga al'umma adama sannan nima numba na na ba numbobi na bayar bugo mana akan cewa ga dan sanda wane yake sai ba cin hanci amma ni ba zan bayar ba su ma sojoji da ke aiwatar da dokar ta bacin gargadi suka yi ga jama'a da suke bin doka da oda laftanar jafar muhammad nuhu shine kakakin rundunar sojoji ta 23 da ke yola jama'a su kwanta da hankalin su kuma su bi doka su bi doka inda gwamnati ta kafi. saboda haka kowa dai ya zona gunda aka ce ya zona to kar ka fita lokacin da aka ce uh, um, mutane ba za su fita ba akwai tsoron da ake ne cewa wata sojoji za su iya wuce makaɗi da rawa ku dai ku bi doka in an bi doka ka shiga gidan in kun shiga gidan ku lokacin da aka fadi to ba mai taba amma in ka in baka bi dokan ba shine matsala da yana ciki sojoji ba sa kallon fuska